Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Suleiman Muni Barma. A yau shirin ya samu bakuncin wata jajirtacciyar mata da ke aikin ba da horo a fannin sana'o'in hannu a ciki da wajen jamhuriyar Nijar. Ban taɓa jin kasala ba ko da ɗaya rana na in ce ni gurguwa ce ba za ni iya yan kaza ba. Har ila yau a Nijar ɗin za a ji matsayin masu bukata ta musamman a gwagwarmayar da al'umma ta dukufa a kai da nufin sake rubuta tarihin ƙasar. Dole ne mu sa hannunmu saboda ci gaban ƙasarmu da ƙasa AS gaba ɗaya. Polio ko kuma shan inna na daga cikin cututtukan da a shekarun baya suka jefa ɗimbin yara cikin halin tawaya a ƙasashe masu tasowa. Kafin daga bisani ƙungiyoyi da gwamnatocin ƙasashen duniya su dage da yunkurin murkushe wannan masifa da a zamanin duhun kai ake ɗora alhakin illolinta kan rashin laƙantar allura a wajen wasu likitoci. Baƙuwar shirin na ƙasa a wannan mako wacce mai horarwa ce a fannin sana'o'in hannu. na daga cikin irin waɗanda suka tsinci kansu cikin halin na ƙasa a shekarun farkon 1980 kamar yadda za a je a kashin farko na hirarsu da Mansur Sani daga jihar Maradi. Sunana Fatima Mali. wadda aka sani da Mali. Fatima a takaitaccen tarihi menene tarihin rayuwarki daga wancan lokaci zuwa yanzu? To a takaice dai in ce maka ni dai ya haihen tsibirin maraɗi ce. a haihina nan tsibirin maraɗi a 1980 a shekarar 1980 daidai 1980 daidai e na yi firamare nan tsibiri na yi sakandare nan tsibiri to dangance da larurar jiya ta yau da kullum na jiki ya riga ya samu rauni tun basa kurciya to sai ka ga an kasance yau wanga gobe wancan shi ya kawo eh, eh, karatun ya dan tsaya ina baki na dai katriyam nan tsibiri mine ne dalilin wannan nakasa taki ta gurgunta ce ko kuma ya ne abin eh to yanda labari ya zo tun da babu wani cikakken wayo amma dai labari na sami cewa dai ni na taka kawahu na ina tahiya e, sakamakon masassara ta ɗaya rana wannan gurgunta ta same ni shi dai ne an yi allura ne aka samu saɓani ko kuma yaya a'a ba a yi allura ba ba saɓana allura ba ne kawai dai sai mu ce abin nan ne da ake ce ma sha'in na polio tunda dai masassara ce aka kwanta da ita wannan masassara da aka tashi kuma aka tashi da wannan raunin jiki wanda aka yi ta yawon likitoci bakin gwalgwado tsohi sun jajirce a kan su gani dai to haka dai allah ya nuha haka kuma aka dangana dole daga wannan lokacin sai yaya rayuwar ki ta dosa tun da wani lokacin da hankali ya kika tsinci rayuwar ki wani irin yanayi kika gani kan a to alhamdulillahi da dai hankali ya zo tun da na shiga lakwal eh, na yi hulɗa tare da abokai da komi wa'anda su suna lami lau ni kuma gani gurguwa amma kuma duk a haka ban taɓa jin kasala ba ko da ɗaya rana na in ce ni gurguwa ce ba za ni iya yin kaza ba tun daga wannan lokaci har zo yanzu an ci gaba da karatun a wancan lokacin eh an ci gaba tun da nace maka na kai har katrium na yi primer ita na tsibiri na samu sartifika na tahi kulesh mm. na yi cesium na yi sankiyam katrium da ni lakwal in ta tsaya da ta tsaya sai kika koma mi da ta tsaya ni zo nan ni zamna ni fara yan sana'o'i ewan eh ga ki saida ewan eh ga ka saida sai na gare ina da ilimi na na dan samu niho na koya ne yake bai kamata ba in zo in yi zamne ina ina na fara shinkafa da miya da wake da shinkafa nan kofar gida ina kira almajirai suna dan kama min ina sai na ga wannan dubu bai gyara ni tunanin yin bara ba kamar yadda wasu ko alama ko alama zuciya ta bata taba aje na ba ma a wai ni gurguwa ce ma in ya bara ganin nike yi ina iya yin komi abin da kowa yake yi kuma tsohi na ba ma za su bani wannan dama ba saboda sun jajirce a kullum hudu ba suke mini in yi tsaye da kaina nima mutum ce kamar kowa ka in sarkafa da ma abin wani a rayuwa in nemi na kaina to a wannan rayuwar na tashi To da yake muna jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman sun bi sahun jama'ar ƙasar a yayin jerin gwano da gangamin da aka gudanar a ranar 28 ga watan Janairun 2025 don murnar ficewar Mali, Nijar da Burkina Faso daga ƙungiyar ECOWAS. A cewarsu, wajibi ne su shiga a dama da su a harkokin da suka shafi makomar ƙasa, musamman a wannan lokaci na buɗe sabon babi a tafiyar ƙasashen duniya, in ji wani wanda muka zanta da shi. Sunana Zabairu Abarshi. Ina cikin kungiyar da ake ce ma Movement Citoyen de Person cafe MCPH. Muna son mu gwada ma al'ummar duniya gaba daya mu ba a bar mu baya ba kuma muna cikin ci gaba na kasanmu muna kama ma ƙasarmu saboda wagga tahiya da an kasa gaba tahiya ce wadda kana cikin masu bukata ta musamman da wayanda ba masu bukata ta musamman ba Tahiyya ce wadda ta dibi kowa ya kamata kowa ya sa hannun shi cikin tahiyar ga akwai wata gudunmuwa da masu bukata ta musamman kuke ganin za ku iya badawa don ganin an cimma gurin da aka sa gaba a karkashin sabuwar tahiyar da kake magana sosai ma sosai ma saboda yanzu cikin masu bukata ta musamman muna da masu ilimi mai zirhi sosai kuma muna da ma'aikatan hannu muna da mutane kuma masu harkar kasuwanci kenan an ci gaba duka bangaren nan babu inda baya tabowa kuma cikin kwanci hankali da za a samu kasar mu ta Nijar mu masu bukata ta musamman yau in wani abu ya kece a kasar ga muna cikin mutane waɗanda za mu rasa rayukan kuma za mu wahala sosai kenan dole ne mu sa hannun mu saboda ci gaban kasar mu da a AS gaba daya muna kira ga duka na kasassun kasar mu na Nijar da 'yan kasa gaba daya da ake ce ma inclusive ba a bar kowa da kowa baya ba mu tsaya mu kama mu duk abun da yake ba na kwarai ne ba mu nisance shi To, masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Fatima Mali da Zabairu a barshi, da wakilin muryar Amurka a maraɗi Mansur Sani, sai producer Julie Lesus Grisham, ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya.